ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورانا ملكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن سكي دا لوكة إن شاء الله ودناغ مكاراتو كيت إيه أقول لنقوى مالا سانا الكلوي زي قبات دا program insha Allah shi ma sannan dazu ɗan uwa malam nura ya gabatar da program Allah ya saka masa da alheri akwai ɗan uwa malam nura daga nan kaduna da wasu sauran yan uwa da za su biyo su ta hammalin wasu matsaloli da aka duk wani dan giggiwa da ɗan zafin kai da zai taso ko ya ce ana yana da buƙatar wata tattauna a'a mu yanzu sai dai manyan ku su fito duk wanda ya taso yanzu akwai wanda zai tare zai tare wannan bangaren wannan shine abu na biyu kuma kamar yadda muka sha faɗa ta wanda suke sauraron musimana adalci in kun jana kiran wahabiyawa to asalin wannan sunan ba na ahlus sunna ne. akwai wani mutum ana ce masa Abdulwahab Rostom shi ne wanda wato yake da wannan sunan amma Muhammadu dan abdulhab inda za a yi masa adalci shi sunansa Muhammad mabiyansa ya kamata a ce musu Muhammadawa ne Rostom shi ya raye tun hijira 190 ya rasu a yankin Aljazair wannan shi ake ce ma mabiyansa wahabiya lokacin da Muhammad dan Abdul Wahhab ya zo sai da'awa sai wasu makiya Allah suka ɗauko wancan lakabin na Abdul Wahhab Rustam sai suka makalawa Muhammadu bin Abdul sannan mun karanta aqidar sa a nan wajen da abubuwan da aka tuhumce shi ya faɗa tun kafin ya bar duniya ya rubuta littafi ashirin da wani abu kuma mun ce duk wanda ke so ya ma Muhammadu bin Abdulwahab adalci ya koma ya ɗauko magana ne daga littafinsa ba abin da aka ci a kansa ba wannan shi ne. abu na uku kuma maganar da muke faɗa wa ‘yan uwanmu Tijjaniya cewa maganar da kuka ce Muhammadu al-Gali Shehu Tijjani ya faɗa min cewa idan qila anni an fazinuhu bi mizani shari idan an ce na faɗa abu ku auna shi da ma'auni na shari'a abin da ya daidai ku ɗauka wanda ya saba ku aji ta cikin abin da na faɗa a halkar da ta wuce a baya yanzu na faɗa na ce a tsamatul kubra wata musifa babba wanda da yawa daga cikinmu ba su taɓa la'akari da ita ba shine wannan salatul fatin da ake ta rikici a kansa mu ma ɗauka cewa sigar tana da kyau wanda za mu zo mu magana a kai cewa salatin ba matsala sai dai kuma salatin hayyau salati ne wanda yake abutar yankakken salati don salatin tun daga farkon shi babu taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma abinda Allah ya yi umarni a ya ce mana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima za ku ga duk malaman hadisi in suna rubuta salati ga annabi akwai sallallahu alaihi wa sallam akwai taslimi a ciki da haka maganar da kuka ce shehu tijjani ya ce auna to wannan gabar da na faɗa ku auna ta shin ya tabbata a sunna cewa in amma annabi salati babu taslimi a ciki abutar ne ko ba abutar bane yankakken salati ne in ku ya tabbata salatul fati babu taslimi ga annabi to ya tabbata yankakken salati ne yana buƙatar yanzu ku ƙara masa taslimi a ciki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al to kafin alfati din sai ku ƙara Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim sannan sai ku ci gaba da yin salati ko kafin salatin ya kai ƙarshe ya zamanto a samu taslimi a ciki amma dai yanzu a yadda salatin yake haka to yankakken salati ne wannan shi ne to abin da ya gabata a baya a littafi da malam ya fara magana akan albarzahu ya kawo matsala ta hudu a ta matsala ta biyar abin da mai shiri mahu ya kawo duk wannan falalar da kuka rishe wannan mutumin ya faɗa akan ta shehu abdulkadir jilani da kuma faɗa ka shiga tijjaniya yau daidai kuke da shi shehu abdulkadir jilanin fa kaga tunda wannan yana rikici da mala'iku a lahira shabul qadir jilani ai wannan dalilin ne ta sa kuke ganin su ma aka samu a cikin su wani yana cewa billahi lazi sai mari mala'ika ka je lahira mala'ika ita tambaye ka ce maka man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka ai wannan mala'ikan bashi da kunya sai ka kashe shi da mari an samu wanda suka yi wannan da'awar bari mu kunna ku ji wancan malami ne wannan maganan wannan kuma shi kuma mabiyi ne ne shi rubuta yake jan Ko ba bawa Allah ya zo sai mun Allah yana so ya koyi wani abu wai an ce ya kai kamari an tambaye kamar rabbuka wane ne ubangijinka ma dinuka ma rasuluka wanda duka an zuwa ta tambaye su na ce a ba ne na tarikar tijaniya ba na ce duk wani mala'ika da zai zo ya tambaye ka kana ɗan tarikar tijaniya ma rabbuka wannan mala'ika bai da kunya wannan mala'ika bai da kunya na ce ko ma rike ka kace shi da mali da ya duba idonmu mu ne ake yi wannan tambaya mu ɗan tarika ce mu ne wanda ake mun wannan tambaya mara buka mara suluka mu ilmu ala fakhar ba fariya muke ba amma wallahi alhamdulillah mun gode sai eh, alhamdulillah saboda mun samu shehu ibrahim to eh, mun samu shehu hmm. wallahi alhamdulillah mun samu shehu ibrahim ya ishe mu muna ka mai mu mara buka wane ne ubangijinka wane ne annabinka wai cikin kabari amma ai sai mu ma cikin kabari wani magana shogun shi in ma an bin mu kuma a zuwa ya ce mu cikin kabari to duka ba komai bane albarkar salatul fati ne kuma albarkar shehu ibrahim ne kusa kun ji albarkar salatul fati ne duk idan aka yi dawurwurar aka ji aka dawo daga ƙarshe sai a raba kuma a nuna cewa ko salatin annabi ko wani makamantansu kuma salatin nan fa da muke magana ma yanzu cewa salati ne abutar yankakken salati ko silimi babu a ciki to wannan salatin da ko taslimi babu a ciki yankakken salati shine ya kai zuwa ga a dinga wa manzon Allah da Allah da mala'ikunsa irin wannan rashin kunyi da wannan rashin mutuncin bari mu ƙara musamman ga da yan waye da ku da ke yan gida yan tari ke sun wa mutija ne kusan wanga ina jan kwakwalwar ku ne kusan ga kusan ga ina jan kwakwalwar ku ne kusan wanga ina jan kwakwalwar ku ne ku gane wani magana mun yi sai ga munafukai ba su fahimta <laughs> kun fara da gansu sai ba su fahimta wallahi wallahi ba su gane ba a mun ji bakin malumma mu mun ji sun fari mun yadda mun ni kauya dan tarikar tijaniya ba wani mala'ika da zai tambaye kamar rabuka ma dinuka wannan rashin kunya ne dan mala'ika da yamma wannan abu ya rashin kunya ko ma da shirka shi da mai ko da annabi mu da muke yake da salati annabi sai kuma a zuwa san mai kamar rabuka common sense use your brain common sense hankalinka common to shi ta yi wani an tari tijaniya ku kama ku ka to wannan wato ɗaya ne daga cikin bayan maganganun wancan malamin gashi kuma shi wannan mabiyi kun ji abin da yake faɗa malamansu sun faɗa sun miƙa wuya kan wannan abu wannan kenan bari mu ci gaba da karatun littafi lokacin da shi yake faɗa cewa wato diga-digansa kadama ya hata na alara kabata kulli waliyin lillahi milladun adama ilan nafki fi suri to daga nan ne fa al bukhari ya kawo bayan ya kawo maganan ibnu kasir ce wa qala al-bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab imani min sahihihi Al'imamul bukhari ya kawo Allah ya ji kansa a littafinsa a kitabul iman qala ibnu abi mulaika ibnu amim mulaika ce أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار سكمة ثلاثين دقا سكين صحبان النبي كلهم هو الني دقا سكين يخافون النفاق على نفسه yana jin tsoron munafunci a kankin kansa jama'a sahabban nan fa da shi ibnu abi mulaika yace ya riska kowa yana jin tsoron munafunci a kankin kansa su ne fa wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bugawa tambarin su tam na radiyallahu anhum wa radu amma tare da ba shakka suke kan maganan Allah ba suna da tabbas sun yarda amma wannan bai ba su damar su sashi girkin su duk abin da suka ga dama ba su yi suna taka tsantsan yace ce الحافظ Hafizu Filfati, Hafiz Ibn حجر ya faɗa cikin fatahul bari yace hada ta'aliqu wannan hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaf wasalahu Ibn Abi Khaisama fi tarikihi Ibn Abi Khaisama ya kawo hadisin yayi wato yayi sadar da shi lakin sai dai Abu Hamal adada ya kawo adadin mubham maimakon nan shi da yace adrabtu 30 san da ya tashi kawo bai kawo adadin ba Ya ce wa kaza haka nan akhrajahu ibnu namiri namiri al-marwazi mutawwalan fi kitab imanin lau? law haka nan wato ibnu namiri al-marwazi ya kawo shi a matsawal a cikin littafin sa sai ce was sahabatu alladhina adrakahum ibnu abi malika wato ko mulaika sahabban da ibnu abin mulaika ya riska min ajallihim daga cikin mafi girman su akwai aishatu da na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na faɗa muku nace kwanan nan naga ana ma wani shi a tambaya aka ce masa ma za ta kulu fi Aisha ta shin uwar mumini ce ya ce eh, hiya ummul mu'minina lakin laysat bi mu'mina ita uwar mumini ce amma ita ba muminar bace sai aka ce masa to ai akwai tanakudi ka taɓa ganin zai yi a ce ma mutum abul karam kuma shi ba kariman ba ne in Allah zai kalli matan manzan Allah ya ce masu iyayen masu imani ba su da imanin amanan kamar istihza'i ne isgili ne mustahili ne idan aka ce wani abul karam ne ba za a ce masa abul karam ba sai ya kai makura wajen karamcin sannan ake ce masa abul karam sannan yanzu kana kallon zai yiwu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi adamu a ce masa abul bashar kuma shi ba bashar ɗin bane kaga akwai tanakuli kenan abinda Allah ya faɗa akan matan manzon Allah ya ce musu wa azwajuhu annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ba a ce musu ummahatuhum ba sai da suka kai makura wajen imani sannan aka ce musu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyaye ne na masu imani cikin wanda ya riska akwai na na Aisha shi yasa zamu ga Allah a suratul ahzab da yace ya ayyuhan nabi qul li azwajika ka fada wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha alaina. lokacin da Allah ya nemi ya bada wannan ikhtiyarin da na Aisha annabi ya fara ita ce farkon wacce ta ce wa annabi اخترت الله ورسوله والدار الآخرة نازع بألا Allah da الله Allah da الله هنا to a ciki akwai na na Aisha sannan wa uktaha asma ya riski yar uwarta asma'u wa ummu salma akwai kuma ummu salma matar manzon Allah wal abadilatul arba da abdullahi nan guda hudu abdullahi dan umar abdullahi ibn abbas abdullahi abdullahi su hudin nan wa abu huraira wa uqbatu bin al-haris wal miswar bin makraba fa haula'i mimman sami'a minhum wannan yana daga cikin waɗanda shi ibn abi mulaika ya karɓi karatu ilimi daga gurinsu wa qad adraka jama'atan ya riski kuma wasu jama'an ajalla min haula wa'inda suka fi wa'annan girma kuma ka ali bin abi talib kaman sayyidina ali wa sa'ad bin abi waqqas da sa'ad bin abi waqqas wa fihi atiki qala ibrahim at-timi yake cewa ma aradtu qawli ala amali yace wallahi ban taɓa bujuro da magana ta akan aiki na ba illa kashitu an akuna mukaddiman face sai na ji tsoron in kasance wato ni maƙaryaci ne domin duk lokacin da maganganunka suka saba da aikinka to Allah ya kiyaye daga nan ne kuma munafunci yake shigowa shi yasa zamu ga Allah subhanahu wata'ala abinda ya faɗa a suratul munafiquna kenan a farko yace idza jaa akal munafiquna idan munafikai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalu sukan ce nashhadu innaka la rasulullahi mun shaida kai manzan Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu Allah ma tintin ya san kai annabi ne ko su faɗa ko kar su faɗa amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafikan nan ƙarya suke ittakhadhu aymanahum sirri wannan rantso ne zaman to garkuwa ne wannan rantson ya zaman to junnatan fasaddu an sabilillah sai ta kange mutane daga tafarkin Allah Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya amaluntar da abin da suke na aiki ya yi muni sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun yi imani a ina a baki sun makafaru sannan sai suka kafarci a ina a zuciya fatsubi a ala qulubihim fa hum la yafqahun da haka zamu ga a wata ayar a suratu ali imran Allah ya faɗa kan munafikai yace yaquluna bi alsinatihim suna faɗa a harshen su ma laysa fi qulubihim a cikin abinda ba shi bane a zuciyarsu to shi yasa anan yace ma arattu qawli ala amali illa kashitu an akuna mukazziban duk lokacin da na dauko magana ta na bujuro da ita akan aiki na sai na ji tsoron kada in zama makaryaci wannan shine to ku duba ku gani fa tare da tabbacin da annabi ya faɗa na cewa wa'annan qurun din suna cikin zamanin da suka fi kowane zamani alheri sahabbai sun samu tabbas kafin su bar duniya amma za ka ga yadda suke taka tsantsan wannan bai ba su damar duk abin da suka ga dama su ba sai kawai wani mutum yanzu ya zo shi irin tabbacin ma da sahabban suka samu shi bai samu kawai sai ya zo ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila bawtani haka za a ci gaba da yi wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace wa yuzkaru an al-hasan al-basri ana ambata daga al-imam hasan al-basri tabi'i ne yayi karatu wajen sahabbai yace ma kafahu ba wanda zaka ga yana jin tsoron munafinci illa mu'min sai mu'mini wala aminahu sannan ba wanda zai amince wa munafincin illa munafiqun sai munafiki qala fil fath ibnu hajar ya faɗa cikin fatahul bari yace wa hadha taliq wasalahu ja'far al-firyabi fi kitabi sifatul munafiq wa sifatul munafiq al-munafiq lahu a littafin su sifatul munafiq ya kawo shi wato hadisi ne wanda yake muwassal bayan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaq min turuqin muta'addida ta hanyoyi daban-daban bi alfazin mukhtalifa da lafazi daban-daban wa qad yastashkalu kai rikitar tarkur Buhari Aljazma bihi ma hata anu. anhu me al-Imam al-Bukhari bi sai gawo shi da sigatul jazm ba wannan mustalahatu ne na ilimin hadisi da ɗalibin da ke da alaƙa da ilimin hadisi ya san abin da ake nufi wajen kawo hadisi mu'allak da kuma kawo hadisi da sigatul jazm amma idan akwai buƙatar gobe in yi bayani in na ga tambayoyin mutane to sai mai bayani a gurguje menene hadisi mu'allak da bukhari in ya kawo shi menene hadisi wanda yake zuwa da sigatul jazmi a bukhari da haka sai ce وقد يستشكل ترك البخاري الجزم بهما الصحاته عنه yakan rikitar da wasu menene dalilin da yasa bukhari ya bar wannan hadisin wato tarkul bukhari aljazma bihi bai kawo hadisin a matsayin da sigatul jazm ba tare da hadisin ya inganta sai ce wa zalika mahmulun ala qa'idatin wannan ya faru ne akan qa'ida zakara halin shekuna abul fadl al-husayn al-hafiz rahimahullahu وانما لمم يكرنت الدم ابو الفرد الحسين الحافظ وهي ان البخاري لا يخص صيغه التمريد بصيغه بضعف الاسناد شيء الامام البخاري لا يخص لا يخص بكيف في حديثي لصيغه التمريد لصيغه ترش لا في ضعف الاسناد سبب الاسناد ينا مساله ينادى بل اذا ذكر المتن بالمعنى اذا يكاو متني ده aw iktasarahu ko ya kawo shi ya takaita shi atabihi aidan lima alima min min fi dalika atabihi biha tu yakan zo da ita aidan ta wata hanya lima alima min al fi dalika saboda abin da ya sani ta nan hanyar akwai sabani sai ce fa kadalika to haka nan anan wa qad auqa iktisaruhu lahu wannan ya auku takaitawarsa gare shi ne ba a dihimul istirabi fi fahimihi saboda an samu istirabi da haka shi ma akwai abin da malamai suke nufi da hadisi mutsari فقال النووي الإمام النووي يكي ما خافه إلا مؤمن wala أمنه illa منافق ba mutumin da zai amince wa kansa yana ganin ya kubuta daga munafunci to sai munafikin ba kuma wanda zaka ga yana taka tsantsan kada ya faɗa munafunci sai mumini yace ya'ani Allah ta'ala yace abin da yake nufi shine Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wani man khafa maqama rabbih jannatan Allah dama ya ce wanda ya ji tsoron ubangijinsa yana da aljanna guda biyu aljanna guda biyu su wasu na fassara shi a matsayin a'a aljannar duniya da kuma ta lahira shine wani man khafa maqama rabbih jannatan amma hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kowane mutum yana da gidaje guda biyu a lahira ɗaya a wuta ɗaya a aljanna idan kai aikin kirki na wutan sai a rufe shi a daidai lokacin da akwai kafirin da ya kamata yi aikin kirki a duniya ya ƙi to an rufe gidansa na wato aljanna aka tura shi wuta tunda zai zauna ne na dindindin sai a ɗauki gidan shi sai a haɗa maka da shi shine wal man khafa maqama Jannata ne. wanda ya ji tsoron Allah yana da aljanna guda biyu wa qala ta'ala Allah yace afa aminu makarallahi Yanzu za ku amince wa makircin wato kamun Allah fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun ba wanda ke amince wannan sai mutane waɗanda suke taɓaɓɓu. to shi yasa za ku ga a nan wajen da suka faɗa سكتي ويشيو تدانيات وروهي تمد الآلفين وأولي وروه النبي تمد أهل النبوة وما أحد من أولي الله كلهم يسكر صحبه أآلي جنة بدون حساب والإكاب سوى أنا ولو أملوا في الذنب كل, كل جريمة وي وما أحد باب وني min lahi kullum daga cikin waliyan Allah duka yusakkinu bahu wanda zai zaunar da mutanensa a aliyar jannati aljanna madaukakiya biduni hisabin babu hisabi wal iqaba babu quba suwa ana sai ni shauti tani kai aka suka fiya walau amilu fi dhanbi kullu jarimatin koda mutun ya aikata duk jarimar da ya ga dama to wannan maganan fala tattakil kada ka dogara da wannan fa wa amil kai dai ka aiki bi hadi muhammadin da shari'a annabi muhammad wa kullum saboda kowanne daga cikin mutane muyassarun an sauƙaƙe masa lima sahifati wannan maganan falatar sun ce ba magana shehu tijjani ba ce magana ce ta suka yi raju shi ya ƙara falatar takir so da in suka bar maganan nan haka akwai fa ba ƴar ƙarama ba wa bashir muhibbina bi kulli sa'adatin wa khairu wilayatin wa khairu wilayatin wa bainal maniyati da aka kai bishara ga masoyanmu da kowane irin arziki na duniya da lahira sannan da mafi alherin wilaya kafanin mutuwa to shi yasa sai suka yi sauri nan wani sai suka ce fala tattakin so da yanzu idan an ban wannan baitin wa ma ahadun min awliyallahi kullihim yusakkinu sahabahu a ali jannati biduni hisabin biduni hisabi wal iqabi siwa ana walau amilu fi dhanbi kulli jarimatin wa bashir to akwai matsala to shi yasa suka yi rabi sai sauri sai sai to fala tattake wannan magana faɗin da kaga an faɗi ta haka ma to kakka dogara da ita ba kai dai ka tashi kai riko da sunnar manzon Allah kuma abinda muka ce kenan duk wannan tatsuniyar da ake mutane su aje ta su dawo su kama karanta wa manzon Allah su rike sai ya ce wa kaza sharahahu ibnu ti haka nan ibnu ti ne sharhin sa wa jama'atun min al-mutaakhirin da wasu jama'a daga cikin wa'inda suka zo daga ma wa qarrarahu al al'imamul kirmani ko alkarmani ya yi karrara wannan haka da dan yana cikin waɗanda suka yi shirhin bukari kama tsala ma hu. ai ma kafa min Allah ba wanda zai ji tsoron abin da ke gurin Allah fa hadafa jara wa awsala fi'ila ilaihi, sai shafi aljar majaru sai ya sadar da fi'ilin sai zamanto maimakon ma kafa minan lahi kamar yadda yake a baya wato ma kafahu maimakon yadda yake a baya shine fa hazafa al-jara wa awsal al-fi'la ilayhi thumma saqa al-hafiz sanadi al-firyabi ila al-mu'alla sanan al-hafiz ah, sanad al-firyabi ya kawo shi ila al-mu'alla bin ziyad fa qala yati sami'tu Hassan. ya halifa fi hadal masjid na ji al'imamu hassan albasari yana rantsuwa a wannan masallacin billahi lazi la ilaha illahu yana rantsuwa da allan da ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi ya ce ma da mu'minin kattun mumini bai taɓa wucewa ba da ɗai wala bakiya kun bai ci gaba da wanzuwa ba illa wa huwa minin nifaƙi mushfiqun fasi yana jin tsoron munafinci yana takalan da shi wala ma da munafiqun munafiki bai taɓa wucewa ba wala ya ko yawan illa wa huwa min nifaqi aminin sai kaga yana amincewa munafinci wa kana yaqulu ya kasance yana tamallam yakifin nifaqa duk mutumin da bai jin tsoron munafinci to fa huwa munafiqun kai munafiki ne in dai baka jin tsoron munafinci to kai munafiki ne to munafincin nan kuma malamai sun kasa shi ya kai wajen gida shida akwai annifaqul asgar akwai annifaqul akbar annifaqul akbar Shi ne wanda yake fitar da mutum musulunci wanda ya kai hawa shida ba lokaci in bukata ta kama gobe mai yi bayani sai mai bayani amma menene ya haifar da munafunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna a makka yayi da'awa shekara goma sha uku malamai sun tabbatar da cewa a shekara goma sha uku nan ba a taɓa samun munafiki ba shi yasa malamai suka ce ɗaya daga cikin alamar gane wannan surar madaniya ce ambatan munafikai shi yasa duk surorin da suka sauka a makka in ba suratul ankabuti ba babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci munafikai a suratul ankabuti ne kadai Allah subhanahu wata'ala surar da ta sauka a makka ya ambaci ainihin wato munafunci a suratul ankabuti wannan shine inda Allah subhanahu ta'ala kaɗai ya ambaci munafikai a suratul ankabuti a ina ne inda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci munafikai zaka ga cewa inda Allah madaukakin sarki ya faɗa wato bayan alif lamim a hasiban nasu an yi turaku an yi ƙulu amanna hum la yuftanuna wala qad min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina Sadaku, har ya tsallaku yake cewa wallazina aminu wa amanu wa amil salihat hayyazu wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idha udhi fi llahi ja'ala fitnatan nas ka adhabi llahi wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa llahu bi a'lam ma fi sudur alamin to wala ya'lamanna llahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqina wannan ayar ita kadai ce wacce aka saukar da sura aka ambaci munafikai a cikin surorin makka amma duk ayat da kaga Allah ya ambaci munafikai a Qur'ani to alama ne ta wannan suyar madaniya ce da haka ko da manzon Allah ya zo garin Madina akwai kabilu biyar da ya samu akwai Ausu akwai Khazraj wa'annan Larabawa ne Banu Qainuq banin Nazir Bani Quraiza, wa'annan Yahudawa ne to ana kokarin nada Abdullahi bin Ubay bin Salul da zama shugaba bangaren Ausu da Khazraj sai maganan nada abdullahi sai ta sha ruwa ga annabi ya zuwa ke ta wani abdullahi bin ubay da salul to daga nan sai ya sa ma kansa rikicin sai ya yi fada da manzon Allah sai ya boye kafirci a zuciyarsa sai ya bayyana musulunci a baki to daga nan ne munafunci ya fara shi yasa ambaton wannan asura ta a aya ta 11 ishara ne cewa annabi zai bar makka zai tafi madina matsalar za ta faru amma a makka shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki ba. Sun mazakar hafizu an Ahmad bin Hanbal bi sanadihi mislahu sannan hafiz ya ambata sun maƙale ya ce wa hada mu wafi ulli asali bin abi mulaika ƙablahu wa huwa ya kafin nifaƙ a ala nafsi kowanne yana jin tsoro a kankin kin kanshi na munafunci. Da haka mu aka yi kamata ya zama to muna jin tsoron munafunci. Allah ka raba mu da munafunci Allah kuma ka tsare mu. Allah kada ka jarabe mu da munafunci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh